وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كرتمنا للتاكن الأدب المفرط wanda muka fara a satin da ya wuce a satin da ya gabata littafin al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughira bin barzizza al-ju'fi al-bukhari rahimahullah yau za mu tashi kan hadisi na farko cikin littafin shi ne hadisin sahabi عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام البخاري رحمه الله يتي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بجنة ولو اتخذته لزادني آه، الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله يا كامل والله حديثنا صحابي من جربة عبد الله بن مسعود آه، تهير المال موسى أبو الوليد يتي قال حدثنا أبو الوليد أنا ذاك جاء باب قال الأربوشي to amma a yayin karantawa za ka ƙarshen kaddara ta duk da yake babu ita a rubuce eh, abul wali ne hisham bin abdul malik ah, kamar yadda ya gabata an haife hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 133 ya rasu kuma hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 227 sannan sigatun nifaq wato ya wuce matakin sifa ya kai matakin sigatun sabt bi iskanin da wato wanda yake kwararre amintacce gogagge a harkar hadisi wato gaba yake da tika kamar yadda tika gaba yake da saduku to tikatun ne sabt eh, akwai kuma asabatu bi fatahil ba to idan ka ce asabatu ma'ana al-hujja ad-dalil jam'i amma idan aka ce asfar da iskalin ba ma'ana wanda yake gogagge a dukkan abin da yake kai to shi abin wali ya taka mataki na fiqa har ma da ƙari ta yadda yake fiqatul nifaq yana daga cikin rijal na ainihin asitta asitta su ne al-imam al-bukhari الإمام مسلم الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي الإمام ابن ماجه جسي رواير حديثي تهينسا سيدي الإمام البخاري ده الإمام أبو داود سيدي رواية جريشي عن طريق المباشر كيف أما بقية الستة muslim kirgizi na sa'ibin maja su kuma sun yi ruwa gare shi an tsari kilwafifa wato da ainihin tsari tsakani ma'ana malabi ne da imam bukhari da al'imam abu kai tsaye amma ragowar malamin malamin su wannan sai ke nuna ma kenan cewa al'imam bukhari yakan haɗu da al'imam abu dawud wani lokaci ta ɓangaren ne malami ɗayan daga abul walid hisham bin abdulmalik shekul bukari ne kuma wa huwa shekul li abi dawud kama huwa shekul lil bukari malami ne na imam bukari kuma sannan malami ne na al'imam abu dawud da cewa imam bukhari kuma yana sama da shi al abu daud amma kuma ya yi tarayya da shi ta bangaren ne malami to akan samu irin wannan jifa jifa sannan wannan sai yake nuna ma kuma cewa idan imam bukhari da al abu daud suka yi ruwayar hadisi ta hanyar abul walid hisham bin abdul malik kuma sai aka sami al'imamu muslim al'imamu imam al'imamu al-imam an-nasa'i al-imam rahimahumullah su ma sun yi ruwayar hadisi ta hanyar shi abul walid hisham bin abdul malik wannan sai ya baka tsokakuwar shi imam bukhari da al abu dawud a cikin ragowa a sitta ta yadda su da tsari tsakari su kome babu tsari tsakari idan zai zama na tsakanin imam muslim da al'imam tirmidhi da al'imam nasa'i da al'imam ibn majah ta fuskar ruwa da hadisin su ta hanyar abul wali hisham bin abdul malik zai zama tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mutum biyar ne ko mutum shida to zai zama da kuma shi imam bukhari da alimin abu dau sai zan to tsakanin da manzala mutum nawa mutum hudu su wancan biyar Bi shida ne su sai zama mai mutum biyar su wancan ne shida kaga sun samu mai kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin kusancin da waɗancan su ba su samu ba wannan shi ake kira da ainihin al'ulu wato ɗaukakuwa ta ɓangaren isnadi to malaman hadisi kuma sukan ba wa ulu muhimmanci kwarai da gaske me yasa suke ba shi muhimmanci saboda ne samun kusancinsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da haka ya zanto daga cikin asbab da suke bayuwa ga almudallisun masu yin tadarisi suka yi tadarisi saboda rage tsayin isnadi ya zanto da manzo Allah da su babu rata mai yawa da ya haya bin ma'in abu zakariya imamul jahl wa ta'dil rahimahullah kamar yadda zahari rahimahullah ya kawo cikin siyaru a aladin nubala da inda yake sarjama sa yana cikin yanayi na jinya kuma jinya ta ban kwanar duniya sai ka ce ya aba zakariya me kake so me kake sha'awa a rayuwa a yanzu sai so sai ce ina son gidan da babu kowa a cikinsa dan a samu nutsuwar yin karatu da kuma isnadin da yake ali matsokaici don ne kamar yadda al-imam abu abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani al-Marwazi rahimahullah yake faɗa neman isnadi ali wannan sunna ce ta ainihin magabata da ta gabata domin dai samun kusanci ga shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine asyuti cikin alfiya rahimahullah yake cewa wa talabul ulumi sunnatun wa man yufaddil an-nuzul anhu ma fata to haka ya zama na imam bukhari da al-imam abu dawud sai kan samu tsokakuwa a kan ragowar sitta ta fuskar ruwayar hadisi ta hanyar shi abul wani hisham bin abdul malik tare cewa a'alal ali wato aikin isnadin da ya zanto mafi tsokaka wajen imam bukhari wani shi ne islamin da ya zama tsakaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mutum uku ne kawai daga malaminsa sai malamin malaminsa sannan sai wa sai sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan mai bin wannan sai wanda ya zama tsakaninsa da manzon Allah mutum hudu sai mutum biyar sai mutum shida wanda yake da kulafiyat guda ashirin da biyu مع المكررات هذا هو دي نيميتا بدون المكررات كما بداو كما شاشتا بندو ان دي نيميتا هذه سنة دي زمان تكالس دي محمد صلى الله عليه وسلم متو اخرى كوي كما جد كان سنة كوما وتهنجر ما لمنسا بداو اخرى مكيو بن ابراهيم محمد بن عبد الله الانصاري سنة ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلص wannan shine a'lal ulu a'lal ali inda bukhari to amma imam muslim da al-imam uh, abu dawud da al-imam nasa'i su mafi ɗaukakuwar ali a wurinsu shi na hadisin da ya zama tsakanin da manzo Allah mutum hudu ne su ba su da sulafiya ba su da sulafiya in banda kai in banda shi al-Imam Abu Dawud akwai hadisi ɗaya da ake ba wanda yake a kitabu sunna a babul haus shi ma an kalli ba za ga isnadi da wanda yake rubai ba sulasi ba tun daga Muslim bin Ibrahim sannan Abdussalam bin Abi Hazim Abu Talib sannan a Abu Barrat al-Aslam mun samu sunawa uku sannan sai ce haddasa ni fulani ga fulano an samu mutum kenan ga mutum ga isnadi ne rubai ba wai sulasi ba eh, sannan al-imam muslim shi ko mafi ɗaukakuwar isnadi a wurinsa shi ne shi ma isnadi da ya zama tsakanin da manzo Allah mutum uku ne kamar imam bukhari to shi na da sulasi guda ɗaya kwaya ɗaya a hadisin arzin malik wanda yake kitabin fitan ta hanyar malaminsa Ismail bin Musa alfazari shi kuma daga Umar bin Shakir shi kuma daga Anas bin mali shi kuma daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa zamani zai zo ga mutane wanda mai haƙuri akan addininsa kamar wanda ya danki ne garwashi da mutane Inda yake hadisin da wannan isnadin da ifi to al-imamu ibnu majah kuma shi ma haka mafi ɗaukakuwar islami a wurin sa shine wanda ya zama tsakanin da annabi muhammad sallallahu alaihi mutum mutum uku ne guda da shi na da sulafiyar guda biyar ka tokan ɗinsu dukkaninsu kuma ta hanyar malamin sa jubaratu bin mughalli wanda kuma shi da ifi sai ya zama na dukkanin sulafiyar guda biyar na shi al ibn maja babu wanda ya tabbata domin ta hanyar malami ɗaya da ibaratu bin mughallis wanda kuma da ifi sabanin sulafiya na shi imam bukhari rahimahullah da raga sai zamana anzalun nuzul hadisin da ya zanto mafi kasa ta fuskar isnadi wajen kamar shi al-imam abu daud shine wanda ya zama tsakanin da manzo Allah mutum takwas mutum tara mutum goma da zanto isnadi ne sumani tusa'i ushari to wannan anzalun nuzul kenan ah, inda ainihin al-imam ah, abi daud babani shi al bukhari rahimahullah din cewa suka yi tarayya da al-imam ta bangaren wasu malamai kuma uluwi ya kasu ta biyu akwai uluwul adab akwai uluwul sifa idan adab shine hadisin da ya zama na tsakanin marwaci da manzo Allah babu adadi mai yawa matsalar tsakanin bukhari da manzo Allah mutanen ba su da yawa mutum uku ne ko mutum hudu ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan ya samu uluwi ta wani bangare uluwul adad sai kuma uluwul sifa a ya samu uluwi ta bangaren waɗanda suke cikin isnadin zarata ne a irin su al-imam malik ne masara irin su shubatu bin hajjaj ne masara irin su ya haya bin sa'id al-qattan ne masala to kaga dukkan wannan aljibalu rawasi ne to ko da tsakaninsa da manzo Allah ya kai mutum tara ko mutum goma masalan in dai irin waɗannan ne to hadisin ya samu uluwi amma ta wani bangare ta bangaren ulul shifa ba wai ulul adad ba to wanne ne kuma ya fi wanda ya fi shi ne wanda ya zanto yana da ulul shifa? domin ta iya yi wa hadisi ya zanto ali ta fuskar ulul azza amma zanto bai ba bai inganta ba ga shi mun kawo misali kamar jibarat bin muzammin amma ni inda ya zanto ya samu uluwi ta bangaren uluwu sifa to wannan ka gani kai tsaye tabbatacce ne da haka ma ya samu uluwi na asifa Mun gane da kyau to wannan kenan sannan za mu ga cikin isnadin an kawo wato ainihin siyar kamar haka sigatu sahadi sigatu ikhbar da kuma sigatu sana'a wanda dukkan waɗannan siyar sigogi da suke nuni game da cewar ka ji hadisin kai tsaye kai tsaye ka ji hadisin duk da cewa siga mafi ɗaukaka ita ce siga ta sami isu sannan ta siga ta haddasani sannan akadarani an da'ari ila akhiri asiyar الذي تدل على السماع المباشر to wasu sukan bambanta tsakanin haddasana da na da anba'ana wasu daga cikin malaman Hadiza suna ganin cewa ba'a cewa haddasana sai in ya zamana malamin shi ya zantar da kai wannan hadisi abin shi ya karanta ma hadisi anan sai ka ce ne haddasani amma idan ya zamana karanta masa a kai yaji shi malamin to anan ba za ka ce haddasani ba sai ka ce ne akhbarani akhbarani ko akhbarana wasu daga cikin malaman hadisi kuma sun tafi akan tadadde ne ba bambanci wannan shine mazhabin al-Imam Malik bin Anas rahimahullah shine mazhabin Sufyan bin Uyayna da kuma da dama daga cikin malaman hadisi cewa haddasana da akabarana da anba'ana da sami'atu duka abu ɗaya kuma shi ne abin da imam bukari shi ma ya tafi a kai kamar yadda ya kulla babi cikin sahih bukari a kitabul ilm wanda shi ne kitab na uku ce babin da yake bayanin cewa haddasana da akabarana da sami'atu duk abu ɗaya daidai wa da babu babbanci ya kawo batun wajen malaminsa a batun abdullahi bin zubair al-kubai to shine ibn hajar al-asqalani cikin fatul bari da yabo sharhi shi wannan babu sai yake cewa wannan yana nuni akan cewa imam bukhari shi ya zabi wannan ra'ayi shi yasa da ya kawo sai shi wanda kuma shine abin da yake daidai wanda mai neman karin bayani sai ya koma littafin al-kifaya fi ma'rifatu usuli in ruwaya ma al-khatib al-baghdadi rahimahullah zai ga hatta kissa ma ya kawo daga al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kan haka da kuma manzarun malamai na hadisi da isnadi da gare shi har zuwa gare shi anan shu'batu bin Hajjaj sai yayi taqdim maimakon ta akhir anan sai ce qala maimakon ya ce a kabarani luwali bin al'aiza kala sai ke shiwa shi ubatu ai alwalidu bin al'aizari a kabarani ya bani labari ta ga ya gabatar da abin da yake shi ya kamata ya zo mai ya ce abin da yake karshe wani shi ya kamata ya zo a farko an samu at da kuma a tafiya to dai malaman hadisi kan yi wannan salo ne na ainihin bayar da ruwaya kana shi kuma yake sami'tu a ba'irin nishaidani abu amrin nishaidani ɗaya ne daga cikin almajiran shi wato ainihin abdullah bin mas'ud shi ne sa'ad bin iyas sa'adu bin iyas يقول هنا سوى حدثنا صاحب هذه الدار ما أبو تنوان جدا يا زن تدب وأومأ بيده إلى دار عبد الله sai nuni da hannunsa zuwa ga gidan abdullah wa ake nufi a nan abdullah bin mas'ud idan aka ce au ma'ana ashara daga au ma'a الإشارة دقنا آه، أكثروني الإيماء في الصلاة كان نون كاي ركو كاي سجود كاي دغور التورانس كان يتي شي عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان بي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ayyul amali wani aiki ne wanda yake ahabbu mafi soyuwa ila zuwa ga Allah azza wa jalla wanda yake mabuwayi kuma wanda yake maɗaukaki ya ɗaukaka ma'anar azza wanda ya buwaya ya gagari kowa da kowa shi yasa ya zato daga cikin sunayensa ne al'aziz al'aziz wa huwa al'azizul hakim saboda shi yake da ainihin al'izza walillahi al'izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a don haka ya zanto azza wato ya buwaya ya gagari kowa da kowa su subhanahu wa ta'ala to idan ya zama na kace azza mudari sai zama ya azzu izzatan to anan buwaya amma idan kace ya azza ya'izzu izzatan karanci ke sukan ce ya azza ya izzu iza nasura wa kalla idan ya zama ya karanta idan kuma ka ce azza ya uzzu izzatan sa'uba abin da ya gagara sannan kuma da abin da ya zanto yarin jaya da ake kira sa da haka shine wa azzani fil khitab ay wa ghalabani fil khitab to kage ta fuskar mudari'i anan zaka bambance azza a wa ta fuska yake a fuskar karanta ko a fuskar nauyaya da wahala ko kuma a fuskar buwaya da ɗaukaka da ainihin wato girma kamar ka ce khalaqa ya khaluqu khalqan idan ka ce khalaqa me kenan ya halitta amma kana cewa khaliqa ya khalaqu khaliqa kaga ya tsufa shi zaki cewa khaliqa thawb idza baliya ma'ana tufafin yayi me ya tsufa kaga canjiyar wata ne kawai shi ne shi ya bayu ga canjiyar ma'ana wancan khalaqa ya khaluqu mudari za ka yi ban makal lam falika yasa laqu shi kuma wannan za ka yi fataha kan lamun na mudari insa shi ne ma'anar tsufan tufafi ce. sannan kuma akan cewa khaluqa duk dai ma'anar tsufa din akan cewa khaluqa thawbu idza baliya kuma akan cewa khaluqa thawbu idza jadura idan ya cancanci a sashi haka kamar ka ce labisa labisa yalbasu lubusan idan ya saka tufafi amma kana cewa labasa yalbisu labasan ne kenan cakudawa labasa ya cakuda labisa ya saka tufafi allabasu cakudawa allubusu saka tufafi mun gane to haka azza izu shi kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace as-salat bayar da sallah ala waqtiha kan lokacinta Kultu sai na ƙara cewa in ji wa in ji shi abdullahi bin mas'ud sun ayyun sannan sai wanne kuma bayan wannan wanda wannan sunna adafi ne wanda yake littarafi ya dullu ala tarafi ma'ana sai da yi tambayar aka ba shi amsa sana sai ne sai ya ƙara yin wannan tambayar kuma kala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ƙara cewa summa birrul walidaini sannan kuma sai kyautatawa iyaye da hidimta musu kultu sai na ƙara cewa in ji Allah da Masa'ud sun ayyun sannan kuma sai wanne ya Rasulullah qala sai manzo Allah ya ƙara ce da ni thumma al-jihad fi sabilillah sannan sai yin jihadi cikin yada tafarkin Allah a banka jihadi yada addini da gusar da abin da yake kishiyantar addini قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيتي حدثني بهن haka manzo Allah ya zantar da ni su waɗannan ababen da ka ji ya kai ni tsoron karatu sai ce walau wista zattuhu da na nemi ƙari shi manzo Allah akan haka lazadani da ya ƙara ni da ya kara ne in ji abdullah bin musaw da a ce na nemi kari shi manzo Allah kan haka da ya kara ne wannan hadisi istinaduhu sahih zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan mafiya yawan hanyoyinsa kuma ya wuta hanyar shiwa shu'ubatu ne bin al-hajjaj abu bisam al-wasiqi thumma al-basri رحمه الله كما أكا الإمام البخاري زبنا هكا يأخذ بشيتكين لكتاب الصلاة الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم وأيام وندي في شهر هذا سيد البخاري يأخذ بشيء كتاب مواقيت الصلاة kuma aka ya da shi a kitabul jihad wasiya aka ya da shi a kitabul adab kuma ya da shi a kitabul tauhid haka imam muslim shi ma ya da wannan hadisin a littafin sana sai muslim a kitabul iman ta hanyoyi daban-daban haka al-imam abu isa muhammad bin isa bin saura a tirmidhi rahimahullah shi ma ya da shi jami'in tirmidhi a abwabu salam da kuma kitabul birri wasila haka al-imam an-nasa'i shi ma da shi a ainihin kitabu mawaqiti sala. wani sakamako za mu samu sakamakon za mu samu waɗanda ba su rawaici wannan hadisin ba cikin ashabul kutub sitta mutum nawa yake nan eh mutum ne wadawa al-imam abu dawud da al-imam ibn majah da haka al-imam al ya fitta shi cikin musnad al-humaydi nasa wanda shaykh al ne haka al-imam abu hanbal ya fitta shi haka abubakar ibn ya cikin haka وعن بن إسلام بن قديمة يأخذ اسم صحيح لابن قديمة نصر هكا الدارمي فيما أخذ اسم الدارمي don haka hadisi ne wanda yake malamai da yawa na hadisi sun yi ruwayarsa sannan mafiya yawa za mu ga ta dai hanyar shi shi ubatu ne bin hadda zuwa ga shi a alwalidu bin aiza al-imam bukhari a kitabu mawaqiti sara da kuma ainihin kitabul adab da kuma kitabu tauhid يا كل شيء تاني شيء شيء أبوس بين الحجات زوا بشيء الوليد بين الأيضا أما كتاب الجهاد والسير هل ينزو شيء كل شيء تاني المالك بين المغول زوا بشيء الوليد بين الأيضا آه، سنن آه، كتاب التوحيد sai ya kara fudda shi bayan ta hanyar shi uba ta hanyar abin isa haka a shi shu'ba bin hajjaj bali bin mihwan abu isa ashibani zuwa ga shi alwalidu min al-ahbab abu isa ashibani shine sulaiman bin abi sulaiman ashibani al-kufi domin yana dangantuwa zuwa kabila ta shiba sannan akwai abu isa haka sabi'i amr bin abdullah as-sabi'i wanda kuma shi kuma al-hamdani yana dangantuwa zuwa kabila ta hamdan wanda kuma shi a'ala tabaqa من أبي إسحاق عيش الشيباني ومن الطبقة الثالثة وانت كمنا الطبقة الخامسة بك ترتيب تجريب التهذيب مع الحافظ ابن حجر الأسلالي رحمه الله آه، وانا هريتي يا ابن شعبة بدامه za mu ga ya koshi batun ne batun sallah akan lokaci wanda wannan shi ya bayi ne imam bukhari yi ne ya fidda shi a kitabu Mawaƙi Kistara. littafin da yake bayani kan lokutan sallah sannan kuma ya kunshi bayani kyautata wa iyaye wanda wannan shi ya sa imam bukhari ne ya fidda shi a kitabun adab saboda kyautata wa iyaye da musu biyayya bai samuwa dole sai da sai da zargi sai ka samu ladabi ka samu tarbiyya sannan kuma ya kunshi batun mai jihadi da haka yawan bukari ya fi da shi a kitabul jihad wasiya sannan kuma sai ya fi da shi a kitabu tauhid kuma har iya saboda mai saboda batun sallah saboda batun sallah domin suna ta kunshi ne tauhidi ka ɗai tura Allah subhanahu wa ta'ala sai warke da yin sallah wanne shi yake tabbatar da tauhidin ka to mu ga kuma haka Imam Tirmidhi shi ma fi da shi a bangaren ne sallah saboda batun da aka yi nan yin sallah a can lokacin ta sannan kuma ya fi da shi a kitabul birri wasila batun nagarta da kuma sadar da zumunci saboda ambaton kyauta wa iyaye da ake haka imamu nasa'i za mu ga shi ma fi da shi a kitabu mawaƙi sallah saboda batun yin sallah akan lokacin sa to amma imamu muslim ba sai fi da shi a kitabu mai a kitabun iman ta hanyoyi daban-daban me yasa saboda batun ita sallah ne a sallah ma imani ce domin sallah aiwatar da abin da imanin ne ke hukuntawa dan haka ma yake kiranta da imani Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanan inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah bai zanto ya aiwatar da canja alqibla ba daga baitul maqdis zuwa ga alka'aba domin ya ta imani kuma ana ai salata salatakum sallarku sai ka kuma hadisin albara bin azim wanda yake cikin musnad imami an bin hanbal sai bukhari za ga mutum al-iman ana ana nufin mai sallah mun gane kyau sannan za mu ga cewa abdullahi bin mas'ud ya ce sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na tambayi annabi muhammad na tambayi annabi muhammad wannan sai yake nuna mana shar'antuwar mai yin tambaya cikin addinin ka ka yi tambaya kan abin da baka gane ba ko kan abin da ka fara gane shi ba gama gane shi ba ko kan abin da ka fahimce shi amma a kaikaici to shar'antuwa ce ne na yin tambaya shi yasa Allah ke cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilimi in kuma ku zanto kuna da ilimi ba wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ala zikiri in na la ta'lamun asatul anbiya dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu ga ya ainihin jan kunne da razanarwa game da mutum ya aiwatar da abin da ba shi da ilimi a kansa sai bai yi tambaya ba saboda tambaya ita take haske abubuwa ta fitar da ababen da suke ba daidai ba su zanto daidai tambaya takan wayar da kai ta fuskar gina abu kan daidai wanda shi yasa Allah bin a nan ya karantar da mu yin tambaya cikin addini sai inda yake cewa sa'altu nabiyya na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sunani ah, Abi Dawud da Ibn Majah ya zo ta hanyar Jabir bin Abdullah ko kuma Abdullah bin Abbas wannan hadisi ne la ba'asa bihi bi majmu'i turqi akwai dan matsaloli amma dai bi majmu'i turqi ya tabbata sanannen hadisin nan da sahabbai suka yi tafiya cikin hunturun sanyi sai daga cikin su kuma kansa ya fashe suka samu wani wuri suka rage zango don su huta har sai yawan farki kuma ana tsananin sanyi ya tambayi yan uwansa sahabbai shi akwai rangwame game da wanda yake da rauni a sha kuma janaba ta kama kuma ana tsananin sanyi suka ce a'a an mu wani rangwame ne tun daga ruwa ita ce yamma aida mun fadanta juma an ne fata yamma mu wa idan tayyiba ko tun daga ruwa kawai wa in kuntum julba fa tahharu kawai sai ayi wanka saboda imani na sahabbai ai sai yayi wanka yana wanka kuma wannan wankan sai zama sababin ne rasuwarsa da aka dawo sai aka ambata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da haka sai ki cewa qataluhu qataluhum Allah wajen su sun kashe shi ana sa'alu ya ya'lam me yasa ba su yi tambaya tunda ba su da ilimi ai fa inna ma shifa'ul ilmi su'al waraka ta al-ilmi huwa al-jahl jahilci kenan shi ne tambaya sai ka yi tambaya to ita kuma tambaya ta tafi da biyu akwai su'alu mustafid tambaya ta ne neman fa'ida don ka ƙaru ka amfana ka gane abin da baka gane ba wannan abu ne shar'antacce abu ne wajibi sannan kuma akwai tambaya ta su'alu muta'alliki tambaya ta jayayya ta musu ta hayaniya ba ta neman fahimta ba to ita wannan ba ta halatta ba ta halatta ah, don haka ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake faɗa kamar yadda yake hadisin al-mughira bin shu'ba ah, wanda yake cikin ah, sahih bukhari da kuma hadisin abi hurairah wanda ya cikin bukhari ya cikin sahih muslim hadisin ta hanyoyin waɗannan sahabbai al-mughira bin shu'ba da kuma abi hurairah Allah ya kara musu yarda cewa Allah yana ki muku mai ababe guda uku an ce ya ce da kuma na biyu wa kasratu su'al da kuma yawan tambaya abin nufi anan yawan tambaya tambaya mara amfani tambaya ba su neman fahimta ba da kuma tozarta dukiya ah, kuma haka hadisin da ya tabbata cikin ah, sahih bukhari sahih muslim ruwayar muslim manzana na cewa abin da ya halakar da wanda suke kafin shine yawan tambayar su da me kuma saba wasu ga annabawansu to duk wannan ana bayani ne kan tambaya marar amfani marar amfani amma tambaya mai amfani wannan wajibi ne ce da kai tambaya kai don ka gane addinin ka shi yasa ibn Taymiyyah ke faɗa cikin al cewa waljalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibun dhaka al-alim ar-rabbani shi jahilci cuta ce ne kisa amma warakar wannan cutar jahilci shine mai al'amura guda biyu littafin Allah da sunnan manzo Allah likitan da zai baka maganin wannan waraka shine mai malami na Allah ko ta baka wannan maganin sai ka yi tambaya sannan kuma ita tambaya har yanzu tana bisa fuska nawa fuska biyu akwai tambaya bilisanil maqal mun gane ka yi tambaya da harshen ka me hukuncin kaza malam me matsayin kaza me matsayin kaza me matsayin kaza to anan wajibi ne kan dukkan wanda aka tambaya ya ba da amsa haramun ne koyi eh? kamar yadda ya tabbata hadisi cikin mani ah, a ah, abi da wani sa man zaka cewa man ila an fakatamahu uljima yawm al-qiyamah bi nijamin min an dukkan wanda aka tambaye shi game da wani ilimi sai ya koyi to za a sanya masa linzami a wuta tunda Allah ce wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا ذلك ابو هريره رضي الله عنه يكي فقا كما يندى البخاري آه، كتاب العلم يكي تابا لن يبدا من القران با da ban zartar da kowane hadisi ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda nan ayoyi da inda ne ka tuna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتابه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يا لتبينه للناس ولا تكتمونه واجبين آه، شيء السيوطي رحمه الله أكرشك شلتان الاتقان في علوم القرآن وأن يرسل ذاتنا شكرا يعني الشارع عبد الرحمن السيوطي رحمه الله a ƙarshe da sun sa yake cewa in ban da wannan magana ta annabi Muhammad cewa wanda aka tambaya game da wani abu da ilimi sai ya koyi za a sanya masa linzami na wuta yace to za a wannan zamanin namu kai mutum shiru zai saboda yawaituwar hasada da kiyayya ita da kawai sai mutum shiru da mutum saboda hasada ta yawa da su yake faɗin wannan magana ce amma saboda wannan hadisin na annabi Muhammad man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawm al-qiyamah bilijan min annas to dole kai bayanin abin da ka sani da ilimi sannan kuma bangare na biyu sai su'al bilisanil hal wato a tambaye ka amma ba da harshe na magana ba da harshe na yini yanayin mutane ya baka cewa suna bukatar sanin mai hukuncin kaza to nan ba san da ka ba wajibi ne ka musu bayani mutum ne ya zo yana yin sallah masalan yana yin ruku'u ga sunan ne kamar tsugunan bai yana su juda mai kotan kurciya ko wani abin da yake ne kama da haka wannan ba sai ba da ka ba ya yake ruku'u ya yake juda? a wajibi ne a babi na nasiha kai kiraye shi kai ne ka faɗakar da shi ka masa bayani cewa ai ga yanda abin yake ai ruku a yanayi kaza ake yi sa sujuda a yanayi kaza ake yi sa ga yanda manzo Allah ya karanta ga yanda manzo Allah ya karanta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga mun samu su'al bi lisanil maqal da kuma su'al bi lisanil hal din dai daga sa'ala ya sa'alu su'ala sa'ala ya sa'alu su'ala mun gane da kyau ba za akan cewa kuma Sa'ala. mun gane ba sala shi ne ba anar dai sa'ala din kenan kuma ke cewa sala sa'ilun bi azabin waqi da kuma sa'ala sa'ilun bi azabin waqi a wata kira'a to dai ma'ana tambaya din kenan kamar za a ce isa'al da kuma sal isa'al yi tambaya wasa'al man arsalna qablaka min rusulina da kuma sal sal bani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina to sal da ita al di wato fi'il al-amr ismul maf'ul shine al-mas'ul abinda yi tambaya ainihin a kansa su'al da al-mas'ala tambayar ke to wannan magana ta Ibn ta nuna mana haka sannan ce wasa kuma ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah sai muka fahimci cewa ashe ayyuka ba su zanto a bisa daraja ɗaya ba ba su zanto a bisa mataki ɗaya ba wato ayyuka na falala ayyuka na ibada ayyuka na alkhairi sun fifici juna akwai aikin da yake na alkhairi ne na ibada ne amma kuma akwai aikin ibada da yake sama da shi wanda wannan shi ya bari sai ya zama mai sakamakon mutane ma ne yake bambanta a sakamakon me fifiko na ayyukansu na ibada na ayyukansu na alkhairi na ayyukansu na ne na falala tunda da aka ce wannan aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah me ake nuna maka kaga a ahabbu afa an safabil ne afa an safabil mafi soyuwa daga a ahabba yuhibbu kaga ahabba ya so yuhibbu yana so hubban soin kenan to da ce habba me yake na wani kenan ka ga akwai wanda ake so amma wannan ne shi aka fi so kamar in ce wani ya fi wani tsayi wannan mai ku nunawa shi ma wannan wani yana da tsayi amma wannan wani ya fi shi kamar in ce wani ya fi wani karamci wannan da yake nunawa a shi ma wannan wane yana da karamci amma wannan wane ya fi shi karamci kamar in ce wane ya fi wane gadarsa abin nufi shi ma wane gajere ne amma wane ya fi shi mai gadarsa to nan da yace ahabbu ila Allah azza wa jal sai yake nuni akan cewa shi akwai aikin da yake ana son sa kuma akwai aikin da yake shi aka fi so ina ba ta muna gane dukkanin ayyuka na ibada dukkanin ayyuka na alkhairi Allah yana son su amma kuma ko wanda su aka fi so wanda wani shi ba sai zama na ayyuka din ma na mutane ta fuskar sakamakon ayyukan sai zan sakamakon yakan bambanta wani sakamakon na wani ya fi na wani na wani ya fi na wani a sakamakon ne fifikon aikin da aka samu wani ya tsaye da aikin da wani bai tsaye da shi ba wani ya aiwatar da kaza wanda wani bai aiwatar da wannan kaza din ba shi yasa Allah ce wal kullin darajatun mimma amil wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun sannan sai unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila mafi girman darajoji ah, abin ne akwai daraja ne girma kenan amma akwai mafi girma me ba zuwa ga haka shine kifi ko na aiki wanda ya tsaye da aikin da yake mafi girma mafi daraja shi ne samu mai daraja mafi girma ke wanda kuma da aikin da yake tsaki to ya zai samu mai daraja tsaka tsaki ke shine wa likullin darajatun mimma amilu wa liwafiyahum a'malahum wa hum la yuzlam to shine cewa ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla sannan kuma anan sai muka fahimci cewa ashe so siffa ce daga cikin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala tunda an ce mafi soyuwa zuwa ga Allah ma'ana Allah ne ya siffanta da siffa ta so shi yasa aka ce abu kaza ya fi soyuwa zuwa gare shi domin fahimcewa siffa ta soyayya abin nufi siffa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala to ko haka Allah ya faɗa cikin ayoyi masu yawan alqur'ani yana cewa inna Allah yuhibbul ladina يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سميت يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا تاني إن الله يحب المسلمين ku kyautata Allah yana sama kyautawa da haka ainihin almahabba sifatin ce min sifatin lahi azza sannan mu gano na abu guda daya Allah yana da sunaye da kuma sifa da kuma sifofi dukkanin suna na Allah subhanahu wa ta'ala yayi ne ya kunshi sifa kamar yadda dukkanin suna na manzo Allah ya kunshi ne ya kunshi sifa sabar wanda yake ba su ba ni da kai ba lalle sunan mai zama sifa gare mu ba wani ya iya zama sunansa ne abdullah ne ma'anar abdullah bawan Allah kuma a samu shi kowa ne kan gare mutane ya fi kowa kan gare wa Allah da bijire wa Allah da kan gare mutane gaba ɗaya wani sa'i wa sunansa ne aliyu ne ma'anar aliyu maɗaukaki idan da kuma shi fi kowa shi cikin mutane ba a samu to saɓani shi Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin sunayen Allah a alam ne kuma ausa idan ka ce al'azizu al-hakimu al-ghafuru dare ba al-wadudu wa huwa al-ghafuru al-wadud da sauransu ma'ana yana da wannan sunan kuma ya tsayi da wannan sifa ta gafara to amma kuma ita kuma sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ta da kuma suna ga Allah sabanin sunan. shi sunan Allah ne ne sifa amma kuma siffa ba ta nuna kuma suna ga Allah subhanahu wataala idan cewa Allah ya siffanta da siffar kauna soyayya bai lazumta maka cewa kuma kace sunan Allah al-muhibb min asma'illah al-muhibb ina wata wani gane bai lazumta sabani shi suna amma dukkanin suna ya kunshi saban ka ce al ta ga ismun ne min asma'illah sannan al kuma sifatun ne min sifatillah subhanahu wa ta'ala abu na farko kenan sannan abu na biyu yayin da Allah ya siffanta da wata sifa to wannan sifar bai ta dace da shi Allah ba irin taka ba yanzu Allah ya siffanta da siffa ta so ta kauna haka ne ko ba ka ba kai ma dan adam ka sifata da wannan sifar ai ta kauna in ta so da Allah ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son kuɗi so mai yawa yace wa innahu li hubbil khairi la shadid al khairu huna al mal lalle shi da game da son kuɗi mai tsanani ne فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ta kai ma Allah ya siffanta kai da sifa ta ne ta so game da shi ma siffar sifa ta ne ta so to wannan baya hukunta cewa yanayin siffar so ta Allah da take da da ta ka baya hukuntawa saboda shi Allah walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abin da yake daidai ga Allah sannan ahu man yakul kamar Allah yakul afala tadakkaru wanda yake halitta zai zama wanda baya halitta sannan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir a nan mu gane wani abu guda daya a wannan aya da Allah ke cewa fatir samawati wal ard ja'al lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yazda'ukum fi laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir babu wani abin da yake kama da shi Allah ta kowane bangare sai ce kuma shi ne mai ji ko mai gani haka ne kuma kawai a lokacin da kuma yake cewa dan adam inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira an adam ma mai dini mai gani a lokacin da kuma Allah yake kore maka wani kamar sai ce kima mai dini mai gani to nan ne idan an ce maka Allah ya daidaita akan al'ashi kace an kamanta Allah da halittarsa ta ga babu an shi Allah da bai yake daban yake subhanahu ah, wa ta'ala yanzu misali kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sun nake cewa farkon gungun mutanen za su yi ga aljanna za su yi gane bisa surar wata ana nufin daidai wajen suke da wata wata yana da kunne yana da ido yana da baki yana da hannu yana da kafa ai za ka yake nufi amma an ce a bisa mai sura ta wata ma'ana Allah zai juya su daga wata su koma mai wata haka ake ni har ga haka ake ni to ashe kaga dan an ce Allah ya daidaita akan al'arshi kuma an ce wa wani ma fa idza sawaita anta wa man ma'aka al-ful fa qul alhamdulillahi alladhi lam yakun zalimin ce an kamanta Allah da halittarsa wannan fata ne ba dai bane kuskure anan sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacin ta sai an bashi sallah domin sallah bayan tauhidi ita ce rukuni mafi girma a cikin ne arkan islam idan ka cire kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulillah to sallah ita ce rukuni mafi girma da maka sai manzo Allah ne ya ainihin gabatar da ita sannan kuma sallah ita ce farkon abin da za a binkita cikin abin da yake aiki to ka kuma anan shi Allah bin Mas'ud akan ne tambaya akan aiki ya tambaya ba kan kudiri ba kaga ni tauhidi ya kunshi ne kudiri sannan wannan kudirin sai lazanta maka mai aiwatar da abin da kudirin ka nake isuwar Allah yake hukuntawa shine yin sallah da sauran to da sai ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal sai ce ne as-salatu ala waqtiha domin a cikin ayyuka to sallah ita ce mafi girma a cikin rukunina musulunci domin ka cire kalmatu shahada a rukunin musulunci ka ga da gona ne aiki ko ba ka ba azumi aiki zakka aiki ce aikin hadi ne aiki to sallah ita ce mafi girma don haka sai gabatar da ita sannan kuma dan ita ce cikin ayyuka na mutum za a fara bincike a ga aikin ya tabbata ko bai tabbata ba kamar yadda ya tabbata cikin ah, sunan abi daud usman ibn majah da wani su manzala na cewa farkon abin da za a bincika cikin aikin bawa shi ne as-sala sallah in sai gyaru ta inganta to ragowar mata masu sai su gyaru su tsira su ta. wanda ana jin bayan tauhidi ya tabbata kenan bayan tauhidi ya ma ya inganta shi yasa sai ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta to anan da aka ce ala waqtiha akan lokacinta kaga wannan ya kunshi wato ainihin waqtul mustahab da waqtul jawaz da kuma wato ainihin waqtul darura suka ce waqtul uzr wanda yi sallah a waqtul mustahab wanda ya kira da al-muqtar lokaci da wanda yi ta a waqtul Jawa lokacin da ya halatta kai da wanda yi ta a waqtul darura waqtul uzr lokacin da lokacin sallah ya kusa fita amma bai gama fita ba kamar misali sallar la'asar an ta zo dab da faduwa wata gama faduwa ba wani uzuri yasa sai ka sa kai sallah kaga duk kai akan me akan lokacinsa to kaga wannan hadisin da yace as-salatu ala waqtiha ya kushi ne waɗannan bangarori yin sallah akan lokacin ya kushi waqtul mustahab waqtul jawab waqtul darura ya kushi to amma kuma sai aka ce mafi soyuwa zuwa ga Allah to ashe kaga a abin da ake nuna maka an yin sallah a mai kenan a farkon lokacinta a cikin lokutan da shari'a ta bada dama a yi sallah ta yi a wakatul mustahab a wakatul jawab a wakatul darura amma wanne ya fi farko shine al-muqtar wanda ake ce ai muqtarin sallah yayin ya shigo to shi ake magana ana dan ake mu a ruwaya cikin sunan ad-darqutni da al-mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an wanda ruwaya ta tabbatacciya a nan ce manzo Allah ce as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacin ta kuma ya zo ta hadisin ummu farwa wanda yake cikin sunani abi dawud da sunani tirmidhi amma hadisi ne da ifi eh, ta tambayi manzo Allah wani aiki ne wanda yake mafi falala sai manzo Allah ya yin sallah a farkon lokacin amma ba yake ne bai tabbata ba amma dai zama mai shahidi ga shi wancan wanda muka ambata da shi ya tabbata a sai ta ga ala waqtiha aini ala awwal waqtiha akan farkon ne lokacin ta tunda kowace sallah tana da lokacin da aka sanya masa shine fa idza qaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tuma'antum fa aqimus salah إن ثبات كانت على المؤمن كتابا موقوتا كوجة صلى أقول لوك تدى أكفارا فأشنت ندول فنهو أكيم الصلاة طرف النهار وظلف من الليل إن الهزمات يوزج من السيئات ذلك ذكر للذاكرين فنأتي أكيد الصلاة لنوك الشمس إلى غسك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا waɗannan ayoyin gaba ɗaya sun fita maka da lokutan sallah guda biyar sallar الظهر صلاة Salatu صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح دي sun fitar maka to kuma sai Allah da ke hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanish ku kiyaye sun salloli kan yin su a kan lokutai musamman sallah talata da mutum ce a wata wa ta'ishin musta to ka za mu ga kowace sallah akwai farkon lokacinta akwai lokacin da yake kuma shine mai karshe idan muka ɗauki salatu zuwa sallar azhar farkon lokacinta shine mai lokacin da rana ta yi zawari inda zawari shams yayin da rana ta bar tsakiya to lokacin azhar ya shigo lokacin azhar ya shigo kamar yadda hadith bazar al-aslami radiyallahu anhu ya faɗa hadisin sai da cikin sai bukhari sai muslim cewa manzo Allah yana sallata sallar azhar yayin da rana ta yi rawani haka hadisin Jabir bin Abdullah shi mana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim yake da cewa manzo Allah yakan sallata sallar azhar abin nufi bil hajira ai yayin da rana ta zanto ta yi zafi lokacin da ta bar tsakiya ta karkata shine inda zawar kenan yayin da rana ta yi zawar to kaga wannan shine farko farkon ne lokaci na sallar azhar to kowace sallah kuma kamar yadda ibn al ya faɗa a littafin sa al-awsa yake cewa malamai sun yi ijma'i sun haɗu akan cewa wata sallah bayan da ita a farkon lokacin ta wannan shi falala in banda salatu zuhur sai salatu zuhur ma'ana ita ma ba da ita a farkon lokacin ta shi yafi amma in an samu yanayi na zafi a sai a yi sai a jinkirta tunda manzo Allah ya ba da wannan dama hadisin Abi Hurairah cikin Sahih Bukhari sai Muslim Abdullah bin Umar cikin Sahih Bukhari Abi Sa'id al-Khudri cikin Sahih Bukhari da kuma hadisin Abi Dharr al-Kifari yana cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim ah, cewa ah, abridu bisala ku sanya ya sallah ma'ana sallah ake nufi ana ana salatu zuhuri shi yasa ma yazo a ruwar hadisi sai Bukhari sun sai ai bi salati zuhur shi yasa hadisi abi dharr za a tara sai manzo Allah ce a a sanya yare ka sanya yare ita suna azhar ce to amma in babu yanayi na zafi to a gaggauta ne yinta wannan shi yan falala da zan to a yi ta a farko farkon lokacin sa wannan shine abin nuna ya aiwatar haka hadisin abdullahi bin abdul as wanda yake cikin sahih muslim to sai salatul asr ita kuma ya farko farkon ta shi da yayin da inuwar ka zanto daidai wa daidai da kai sai ka bai kece inuwar ka ba to kana ganin haka to lalle lokacin sallar la'asar yayi ne ya shigo ya shigo ah, kamar yadda hadisin ah, buraira bin husayb ya nuna wanda yake cikin sahih muslim da hadisin abi musa ashari wanda yana cikin ah, ainihin sahih muslim da kuma hadisin jabir bin abdullah al-ansari da yana cikin musnad al-imam ahmad bin hanbal da sunan tirmidhi da sunan nasa'i da kuma al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da hadisin Abdullah bin Abbas wanda yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da hadisan da dama daga cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai salatul maghrib yayin da rana ta faɗi sai salatul isha yayin da wannan jajajen da yake bayyana bayan faɗuwa rana zan ta yafa sai salatul subhi yayin da alfajar sadiq zan ta yi ya bayyana ba alkazu ba alhujir ya ke ko wanda yake na gaskiya to lokacin sallah asuba ya yi to wannan farkon lokaci kenan sannan kuma ka iya yinta ita salatu zuhur lokacin da inuwar ka ta zama daidai wa daidai da tsayinta shi ya mai duk lokacin ta ne kamar yadda waɗannan hadisan da na ambata suka yi bayani ita kuma salatul asar yayin da ido ka ta kai dinkin ka biyu to lokacin ta da biyu ke sai ka yi ta ita kuma ainihin magriba lokaci ne da yayin da rana ta zanto ta faɗi isha kuma za ka iya yin ta yayin da a ainihin rabin dare ka iya jinkirta ta zuwa ne rabin dare kamar da ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim da muslim imam Abin hanbal da hanyoyi da dama daga sahabbai na muhammad sallallahu alaihi wa alihi amma ruwa cikin sahih muslim kika ba da kadan tsananta ga al'umma ta ba da wannan shine lokacin ta rabin dare din to daga nan har zuwa fitowar alfijir kuma wanda yake asfad na gaskiya to haka ita ma sallar asuba wani lokacin ka iya yin ta da gari ya fara sha kafin ranasa ta fito sai cewa yin ta a duku duku wannan shi yafi eh, kamar yadda yake hadisin eh, jami bin abdullahi wanda muka ambata cewa manzo Allah yana sallatar sallar asuba da duku duku ga hadisin Aisha wanda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim take cewa muka yi sallar asuba tare da manzo Allah ma'ana mata mata kuma su biyu suna rufe da mayafansu ba a iya gane su saboda ne min algalati saboda duku duku da ne hadisai masu tsarin yawa tunda ba bayani muke akan sallar ba kowane dan nuni ake wanda yake bukatar bayani mai tsaye sai muka sunu na muwatta da muke yi to zai duk abin da aka faɗa kan lokutan sallar. da duku duku ودعك الإمام مالك دع الإمام الشافعي دع الإمام بن حنبل سوسن تبا كان في وعيس الله أصلا أدوك دوك والنشيتي أما شيء الإمام أبو حنيفة أنا قال أن أبي سيقل يا إيشا سبرا عزيز الرافي بن خليج وأن يجد سيسنا لأبي الله وثماني سلمين وثمان نفسنا إبن ماجا أصروا بالفجر فإنه أعظم لي أجوركم نعم أنا أصروا To ka وهكذا كنا إذا أثر يسر إصفار قال إصفار شيء يعني هكذا والسبل إذا أصفر daga na ake ake kiran tafiya da asafaru saboda kan bayyana da hakikanin yadda mutum yake shi yasa ba malamai suke cewa an kana so ka gane yadda mutum yake to ku yi tafiya tare da shi Sannan za a gane hakikanin sa in mai son kai ne za a gane in ma mara son kai ne in ma gazabi ne za a gane in ma wani ne za a gane إيه، لأن السفر يسفر عن حقائق الناس وزن كتب أنا أصب أنت وأنا جريء أنت يا إيشا أوتر وأكما أصبه بالسبح لغير هو اللفظ وهذا سكا ففي أكمونة وأما لي الراجح التنوير والله بسي أيتر ذكر كل لغة كما أيتر أنشاء أنشاء wannan shi yake duk da shari'a zai dauki fuskoki a ainihin daban-daban kamar abu ja'far al-sahawi cikin sharhu ma'al al-asar shi yana cewa ma'anar wannan hadisin ma'ana a shiga sallah a farkon lokacin ta da wurwuri sai a ta karatu na sallah sai inda lokacin da za a kare sallah asuba din gari yayi mai yayi sha yayi haske mun ga da kyau da shi ne ma'anar asiru wato ainihin yusuf wasu mutu ce a abin da ake ko ku tabbatar da mai fitowa a cikin shi ake ne alfajir sai zan ya fito almuhim dai ba wannan ke so in ka tattaunawa akai ba nuni a kan cewa sallah din akwai waqtul mustahab akwai waqtul jama'a Wannan lokaci ka iya yi a bisa waqtul tazari kuma ka iya yi bisa waqtul wato ainihin isfa kowanne manzon Allah ya sallallahu alaihi kuma kai wannan wata rana kuma sai kai shi yasa masu koyi ta etuwa a sallah azhar karfe 1 karfe 1 ko sallar juma'a karfe 1 karfe 1 ko karfe 1 da rabi wannan akwai kuskure a gyara ba da bane ana ta wani lokaci kai in ta kama masu yi karfe biyu a zaɓin a bari karfe biyu ayi ko juma'ar ma in ta kama a bari karfe biyu ayi wannan shine sunna wani lokaci kuma a in ta kama karfe ɗaya masu rakwata sai a shiga ko sha biyu da rabi ma sai a tara juma'a in ta kama Eh, amma kada ya zama karfe ɗaya karfe ɗaya san karfe ɗaya da rabi san karfe biyu da rabi san kaza san kaza wannan an bar kuma tsarin karantarwa an koma abin da yake shibul al'ada yana kamar cikin al'ada wanda kuma khairu hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan shine abin da yake daidai ana nau'anta. eh sannan in za a yi kuma sai a sanar to yan uwa wannan juma'ar mun tara juma'a karfe ɗaya to la'akari da yanayin lokaci juma mai zuwa za mu tada ita karfe biyu ko karfe ɗaya da rabi wannan shi ne sunna kaga babu wani rutsani babu wata hayaniya wannan shi ne to ana nuna min ah, lokaci yayi to ina ganin insha Allah sai mu tsaya nan satin gaba sai mu dora bayani kuma sai mu tafi asalin da yake biyo bayan shi wannan insha Allah ta'ala abinda muka ambata daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وانا هنا تنبيه جمد الطبقات da ake faɗa me ake nufi da sabaqat idan aka ce sabaqat wato jam'i ne na sabaqa idan aka ce asabaqa shine ainihin mutanen da ya zama na sun rayu bisa lokaci daya da kuma mutanen da ya zama na sun karbi ilimi ta fuskar lokaci ɗaya wajen malami daya mun da kyau wannan a take take a kira da ainihin asabaqa yasa zaman za ga ce wannan tabakatu sahaba tabakatu tabi'in tabakatu atba'i tabi'in mun gane kyau wallahu a'lam wani lokacin da akan ce a tabaka ta fuskar yi da tsarikun juna ta fuskar shekaru wani lokaci kuma akan ce a tabaka ta fuskar yi da ne karɓar ruwaya wajen malami idan ya zama da lokacin karɓar ruwa ya zama dare wa daidai za a ce ai wane yana tsabakarwa da koda ku ya dan fifice shi da shekaru eh, wannan kuma yace yana sauraron eh, kaɗe-kaɗe da wake-wake amma ba sa motsa masa sha'awa menene hukuncin sauraron eh, a abin da ya shafi kaɗe-kaɗe da wake-wake haramun ne sauraron kiɗa haramun tunda hadisin da ya tabbata cikin ah, sahih bukari mu'allakan kuma ya zo musulan cikin sunan abi da sunan sahihi manzara ce lalle wasu mutane za su zanto daga cikin al'umma yastahilluna al-hira wal khamra wal ma'az suna halatta zina da kuma shin giya da kuma wake-wake da kayan kaɗe al-ma'azif kayan kada kada suna halattawa shi ne haramun ne ke inda ba haramun ne kaga da manzo Allah ba zai ce suna halattawa kayan kada kada sannan da Allah yake cewa minan nasi man yashtari lahawal hadisi ليضل كو ليضل او تقراءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yake cewa su ne wato wake-wake da abin da yake kama da su waka da kayan kaɗe da sauransu shi ake nufi kamar da yake cikin eh, jami'ar bayan na abu ja'afar al sabari da isnari wanda yake tabbatacce da waninsa na ba zama muna gane to saboda haka haramun to amma akwai waƙe wanda ba wasu yake cewa waƙe ko waka ko waƙe idan ya zama na waƙe ne wanda yake kyakkyawa bai kunshi wani abin da ya saba wa shari'a ba to wannan matsayin zance kamar da kana dama ka yi zance mai kyau kaga sai zaune mai kyau ka yi mara kyau sai zaune mara kyau to haka shi ma wanda za mu karanta a nan gaba cikin wani littafin daga aisha da abdullahi da abdullahi cewa ah, shi waka kwatankwacin mai zance ne akwai mai kyau akwai mara kyau mai kyau shine ne wanda ya dace da shari'a mara kyau kuma wanda ya saba shari'a to da haka suke fa matakin su waƙi to da haka zamu ga manzo da yana yana da ash masu masa waƙi har ma ibn qayyim ah, juz'in farko cikin zabi ma'asi ya zai khairu ibad zamu ga fasali yayi na mawaƙan wa annabi Muhammad ya kawo su Hassan bin Sabit Abdullahi bin Rawaha Ka'u bin Malik to amma wata irin waka irin ta gaske sai ma ka san irin ta gaske sun za ga yaban Allah ne tauhidi ne kaza ne kaza ne sabani irin wanda ake a yanzu za ga wani abu kuma wa'azi ne da faɗakarwa har ma Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda yake cikin ah, sunan Tirmidhi da al'adar mufarad na Imam Bukhari yake cewa manzo Allah yakan yawan ainihin faɗin wannan waka ta Abdullahi bin Rawaha cewa wa ya'ti bil akhbari man lam tuzawwij wa ya'ti bil akhbari man lam tuzawwij manzo Allah yakan yene ta wannan kuma hadisi ya tabbata zuwa ga Aisha wanda shine tsarafatu bin al-Arsh cikin diwanin take cewa ainihin tsarafatu bin al-Arsh shi ma ya aru wannan baitin ya saka cikin ainihin baitikarsa mun gane ba ah, inda me yake cewa ne farkon baitin wa ya bil mallam ah, ne farkon baitin babu wanda ya dace na eh ha ah, ba haka wani? akwai farkon baitin ne a ya kamata a samu wani da zai ce masa sarrafa su da cikin diwanin sa a ba shi bane to Allah ko ga to dai a dunkule dai a takaice bai halatta ba abin da ya shafi waka da kaɗa kaɗe wanda shi ko albani ya ma yi tahari mu ala tsara sannan ga wani tafi annahayu an yarraƙasi wasu sana'a ina na mujalladi biyu da kan bayani kan abin da ya shafi wannan wake-waken da sauransu wallahu a'lam wannan yana tambaya cewa yaushe ne ake karatun wata kuma a wani wuri ne ba eh, na muna yi can ina ne a can hausawa zuwa akwai markabu aisha da dai cikin fowin na 'yan sanda inda cikin za ka bai ta masallacin mutala a kowane masallaci na nan da makaranta markabu aisha muna yi ranar asabar tsakanin magariba da shiya eh. wannan kuma yana cewa shin suna albaki ya tabbata cikin sunayen Allah a'a bai tabbata ba suna albaki sai ya ba matsayin sifa da Allah ce wai baka wajen rabbika zul jalali wal ikram din da yake imamul bayhaqi cikin kitabul asma wa sifat ya yi kokarin kidaya cewa cikin sunan Allah akwai albaki kuma a wannan hadisin da da'ifi wanda ya da kidaye sunayen Allah hadisin da Abu Zurara wanda yake cikin Bukhari da Muslim shi lalle yana da sunaye ɗari ba ɗaya mun gane ba to kaga cikin ah, sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah da Muslim na Abu Abdul Hasan Saburi sai aka zo da kari na mai kidaye su na sunaye wanda wannan bai tabbata ba to ciki a shahin ruwa za ga an kawo mai albaki a ciki cewa su ake jefi wanda kuma hadisi ne wannan da ifi akwai istirabi sannan akwai illatul tadaris kaman alwalid bin muslim da kuma sauransu saboda haka bai tabbata ba albaki cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan albaki ne mai wanzuwa ke daga ainihin bakiya ya buka baka amma a lokacin kai lokacin kai sun suka cewa wato ainihin baka ya baki baka a lugutsai amma a lugar mafi shahara baki ya baka wato ainihin baka shine wanzuwa ɗin ke wallahu a'lam wannan kuma ce assalamu alaikum da Allah yan uwa masu ɗaukar karatu duk wanda zai zo da waya to da Allah ya ce maka yi fita saboda ɗaukan hankalin mutane daga sauraron karatu ne Eh, wannan yana da mahimmanci faɗakarwa ce gare mu gaba daya shi yasa ni zan zama sai bar wayar a gida saboda shanin mantuwa eh, kada ban kulle ta wani ya kira kuma ta yi kara ko na abin da yake mai kama da kai na fasta gida na kuma wanda ya kira sai in kira shi kaga shi kenan an zama lafiya wannan tunatarwa ce da ke koyar da gaskiya daga cikin girmama maganganun manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana daga cikin abin da zai taimaka a gane maganganun nasu Allah ta sa mu dace Eh, wani ya ce za mu iya cewa daga cikin hikimar da bukari ya fitar da a kitabu tauhid shine akwai tabbatar da siffar mahabba haka eh haka zai shiga kwarai kuwa inda kitabu tauhid ya kunshi ya kunshi bayani hatta a hadisu sifat da sauransu zai shafi wannan kwarai da gaske wannan shi ma zai shiga ciki zai shiga ciki wallahu a'lam to ina ganin su kenan to a kan kuma lokacin to sai ka zama na ƙarshe insha Allah eh wa alaikum salam eh eh eh zai iya canjawa eh ana iya canja suna eh kwarai ko tunda za mu ga ibn qayyim a tuhfatul mawdud bi ahkam mawlud za mu ga fasali ma yayi ai na batun tattalin sunaye tattalin sunaye daga kaza zuwa kaza manzo Allah ya tattalin sunaye na Musa ga barra ya canza zuwa ga me zuwa ga zainab kamar yadda ta bada cikin sahihi muslim da sauransu wannan za ka iya wato ainihin canjawa babu komi a kan insha Allah dan ne to wannan shi subhanakallahumma wa bihamdika نسلك إليه وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين شاء الله